بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام يو yau ɗaya ga watan sha'aban hijira ta 446 kuma 31 ga watan ɗaya shekara دا 2025 ta miladiya a za mu tashi darasi na 119 a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahaya ibn sharaf an nawawi ya ce za mu tashi babi na 97 kenan babin istikharati wal mushawara babin istikhara da neman shawara al-istikhara shine talabu khairul amrayni neman mafi alherin abubuwa guda biyu ah, talabul khira neman zaɓi neman alheri a cikin wato abinda a cikin al'amari ah, talabul khira ai ah, neman al'amari wanda yake shi ne mafi mai alheri da kuma yin wato yin katari da dacewa da shi Walmushawara kuwa wannan shi istikhara neman ta daga wajen Allah sannan kuma wal mushawara neman shawara ita wannan da mutane ne wato neman shawartar ka shawarci waninka shine neman ashura shine al-ishara a nuna maka da abin da yake shine alheri ta yi shi to shi na farko din istikhara abu ne wanda yake daga wajen Allah kawai ake nema don shi ne ya san gaibu kuma an shar'anta ta saboda ɗabi'ar yana daga cikin wato alherin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora al'ummarsa a kai saboda ɗan adam Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kanal insanu ajula shi ɗan adam mai gaggawa ne yana cikin gaggawarsa sai yake ya san me zai faru gobe me zai faru in an jima zai yi wani abu me zai kasance yana so ya sani yana da wannan gaggawar dalilin da ya sa kenan yan adam yake in babu imani sai ya rinka tafiya wajen bokaye ko wajen masu duba ko kuma ya dauki tafarkin camfi don zai yi tafiya ya je shekar tsuntsaye ya tayar da su Sai ya ɗauki wani abu ya jefa ko ya musu ihu in suka tashi suka yi sama in suka yi dama to alheri ne eh, sanihu kenan in suka yi hagu to sharri ne eh, da kuma dai hanyoyi daban-daban waɗanda yake ne suke yi na bisa gaggawa ɗan adam yana so ya san abin da zai samu ya shigo gobe to kuma Allah ya riga ya sani ya faɗa mana wala ta gari na ma za ta ci bogada ba duk rai ba ta san me za ta tsoro ta bugu ba me za ta aikata to saboda ɗabi'ar dan adam ta wannan gaggawa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu al-istikhara ita kuwa al-mushawara neman shawara a ma'anarta ka nemi isharar waninka saboda shi dan adam akan ra'ayinsa son zuciya yana shiga cikin ra'ayinsa son zuciya yana shiga cikin ra'ayinsa sai wannan sai ya sanya mutum yana son abu amma kuma sharri ne a gare shi ko yana kin abu amma kuma alheri ne a gare shi to bayan to muhimmancin shawara kenan to wanda ya nuna kan cewar biyu ake so a hada ka nemi zabin Allah sannan kuma ka nemi shawarar bayan Allah in ka haɗa biyun sai ya zamanto ka samu na farko da istikara taufiki daga Allah kawai yake ra'ayinka da ra'ayin wanda ya baka shawara ba zai kai ka zuwa ga taufiki ba dacewa da alheri Allah ne kaɗai yake yin wannan to sai dai kuma Allah ba zai maka wahayi ba ya ce ga abin da za ka yi to amma a cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ya da ya umarni al'umarsa da yinsa na shawara to wannan zai sanya ka ka fita daga san zuciya ka tafiya zuwa ga abin da yake alhairi don aka hada sai ya zama to wannan kamar ita ce shine sababin da zai kai kai zuwa ga samun a a bayan wannan istihara da Allah maɗaukakin sarki ya koyar da mu da wasu dar manzansa sallallahu alaihi wasallam eh kai istikhara sai ka nemi shawara eh, na'am qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa shawirhum fil amr ka shawarce su a cikin lamari wato a cikin lamarin al'umma al'amr anan yana nufin wato al'amarin da yake ya shafi al'umma wanda yake neman shawara yake ingantuwa a ciki banda al'amari wanda yake shi wannan ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi shawara ba dan umarni ne da ya zo daga Allah amma al'amari wanda ya shafe su wanda yake za a iya samun ra'ayinsu to shi a ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kun ga ne yayi lokacin tafiya yakin Uhud a lokacin a lokacin yakin Badar da suka fito da niyyar su kama ayarin kasuwanci na mutanen makka ƙarƙashin jagorancin abu sufyan Ya ka ce ai ya kubce musu ya bi ta hanyar bakin teku ya tsira to amma kuma ga mutanen makkanin sun toho domin su domin su ba da kariya ga ayarinsu domin duk kusan gida a makka sun sa jarinsu a cikin wannan kasuwancin dukiya ce mai yawan gaske to su mutanen makka da suka ji cewa ayarin ya tsira suka ce su kuma sai sun je sai sun je badar kasuwar badar sun ci kasuwa sun sha giya sun soke raƙuma mata sun yi musu rawa an yi musu waka larabawa su ba da labari akan cewa ga shi da abin da suke to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar cewa wannan abin da din ya tsira to sai ya ce masahabbai a ayyuhan nas ashiru ilai ashiru alayya ku bani shawara ku bani shawara bai faɗa kowa na faɗa har sai da tukuna mutanen ansar suka ce ya rasulullahi la'alla mu kake nufi la'alla mu kake nufi don ya ji ba su yi magana ba tunda alkawarin su da mutanen ansar za su kare shi yana madina amma yanzu sun fito daga madina kaga wannan alkawarin bai hada da nan ba inda a madina ne aka kawo musu hari za su kare shine alkawarin a aqaba amma an fita an fita daga madina to wannan dora musu wani abu ne kuma daban shi yasa ta cewa ku bani shawara kaga hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka bada shawarar mutanen makka ne muhajirun ne sai dai sai ya sake maimaitawa ayyuhan nas ashiru ilayya har sai da ah, sa'ad ibn mu'az ah, ya ya tashi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya kutsa teku da su za su biyo shi su kutsa to ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi shi aka umarta aka ce wa shawirhum fil amr inda yake wannan ayar an ce ta sauka ne a akiban tunda suratul ali imran ta sauka bayan yakin uhud ba nan ne Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawararsu kuma haka yayi din da ya nemi shawararsu da wajen fita yakin uhud su fita a su zauna a madina su kare ta ko ka su fita su fita su je su tarbi a ƙuraishu da suka zo wanda ba su je yakin badar ba suna allah allah a sake samun karawa hmm. kamar yadda allah ya faɗa wa laƙad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu to sai suka ce ai sai a fita eh sadaqu ma hadullah alaihi to sai suka su dattijan sahabbai sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi fifita a tsaya a kara madina ba so yake a fita ba sai da tukuna ya shiga gida ya je ya shirya ya sa silkensa sai sahabbai manyan suka ce kun ga ba ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam bane a fita hmm. kuna so ku fitar da shi ba a sabanin ra'ayinsa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito suka gaya masa suka ce rasulullah yanzu muna kan ra'ayin ka abinda ka gani shi za mu mu zauna mu kare madina in abinda kake gani kenan sai ya ce a baya yiwuwa ga annabin Allah idan ya daura in ya sanya silkensa ya cire silken nan har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da abokan gabarsa saboda haka ya fita shine ka nemi shawararsu a cikin al'amarin da ya shafi al'umma idan ka yi azama ka tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to ya riga ya azama ya daura silke sai tawakkali kawai to wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace wa amruhum shura bainahum al'amrun su shawara ne a tsakanin su ay yatashawaruna bainahum fihi ai suna yin shawara a tsakanin su wato a cikin wannan al'amarin to wannan kaga ya zo ne a babin yabo wanda ya nuna cewa kenan yin haka wato al'amari ne abin yabo haka ake son muminai da zama to al'amarin su an gina shi akan shawara al'amarin su ya zamanto kan shawara ba wani mutum ɗaya, ya tsaya da ra'ayi ba idan ya zamanto cewa shi a har shi sallallahu alaihi wasallam da ake masa wahayi ya nemi shawara to ina kuma ga wanda yake shi ba a yi masa wahayi to kaga shi ne min babu aula domin saboda duk irin inda mutum ya kai da kaifin basirarsa da kaifin hankalinsa ra'ayin mutane da yawa ya fi ra'ayin mutum ɗaya da shi yasa Allah ya hukunci ya yabi wannan kyakkyawar haya hadisi na 717 an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah ya yadda da shi qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha surati min al-qur'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana koya mana yin istikhara a cikin al'amura dukkaninsu ah, kama yu'allimuna ah, ah, ka ta fil min kamar yadda yake koya mana sura ta al ya yaqulu yana cewa idan hamma a bil bil'amur, idan ɗayanku ya yi niyyar idan ɗaya daga cikinku ya yayi niyyar aikata wani al'amari falyarka ni min gairin al to ya yi ruku'u raka'a biyu wato ma'ana ya yi sallah raka'a biyu wani na daga cikin ambatan sallah da sunan ruku'u ai ya yi sallah raka'a biyu ba kawai ya yi ruku'u ruku'u biyu ba da aka ce ya yi ruku'u raka'a biyu kaga wannan shine a shine abin da yake nuna ishara da cewar abin da ake nufi sallah ana ana ambatan sallah da sujada ana ambatanta da ruku'u hmm. min gairi farida ba daga sallar farila ba ثم ليقول sannan ya yace Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ya Allah ni ina neman zaɓinka na alkhairi da iliminka wato ina tawassuli da iliminka a ah. wato nan shi da dalilin salihin yana cewa ai an ha sadri li al-amrayn bi sababi ilmika bi kayfiyati al-umuri wa jaz'iyatiha wato ina neman ka yalwata kirjina ga mafi alherin al'amura saboda iliminka da yadda al'amura suke da su kankananan su iz la yahidu bi al-amrayn illa al-alim bi dhalika domin babu mai kewaye sani da mafi alherin al'amura sai wanda yake masani da wannan walaysa kadhalika illa anta babu wani wanda yake haka in ba sai ba saboda haka alba'u inna lisabiyya ai ina neman ka saboda ilminka ko kuma a a domin ko kuma ne ce ina neman tsari ina neman alkhairi dan ilminka Dan ilimin wato kamar magiya ce tunda ana ma Allah ya sami da sifofinsa wa astaghfiruka bi qudratika kuma ina neman ikon ka ina neman ka bani ina neman ka bani iko wato saboda ikon wato ina neman taimako wajen samun iko wajen yin abin da yake shine mafi alkhairin wato da ikonka ba da iko na ba ba da dabara ta ba واسالك من فضلك العظيم كما ان روقنك daga falalarka mai girma fa innaka taqdir wala aqdir domin kai kai ne kake da iko wala aqdir ni ko bani da iko wa ta'lam wala a'lam kuma kai ne kake sani ni kuma bana sani wa anta allamul ghuyub kuma kai ne mai cikakken sanin abubuwan da suka boya اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ya Allah idan ka kasance kana sanin cewa wannan al'amari khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri alheri ne a gare ni a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na auqal ajili amri wa ajilihi wato in kana hadal amr khairu li fi ajili amri wa wato a cikin abin da yake na kusa daga al'amari na da abin da yake na jinkiri faqdurhu li to ka kaddara shi gare ni wa yassirhu li ka sauƙaƙe shi gare ni thumma barik li fihi sannan kai mun albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr idan kuma ka kasance kana sani cewa wannan al'amari sharrun li fi dini wa ma'ashi sharri ne a gare ni a addini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na aw qala ajili amri wa ajilihi ko na gaggawa al'amari na gaggawa da kuma al'amari na wanda yake na jinkiri fasrifu anni ka kawar da shi daga gare ni Wasu wasrifni anhu ka kawar da ni daga gare shi waka qaddur alkhaira alkhayra kana ka kaddara min alheri a duk inda yake thumma rabbini bihi sannan ka yarda da ni da shi qal wa yusammi hajatahu yace ya ambaci bukatarsa wannan hadisi na istikhara rawahu al-bukhari imam bukhari ya ruwaito shi a wannan bukhari ya ta da riwayarsa muslim bai ruwaito shi ba muslim bai ruwaito shi ba sai saboda wato duk da yake har imam ahmad ma yi magana akan ya ce wannan hadisi ne bako dan ba wanda ya ruwaito shi sai jabir ba wanda ya ruwaito shi daga jabir sai muhammad ibn al-munkadir ba wanda ya ruwaito shi daga wajen ibn al-munkadir sai abdurrahman ibn abil mawal to amma ibn hajar wajen sharhin hadisin ya kawo shawahid wato hadisin yana da shawahid da yawa abubuwa da suka yi masa shaida kamar inda turmidi ya ce wa filbabi an ibni mas'ud wa abi ayyub hakanan ibn hajar ya kara da hadisin abu sa'id da abu huraira da ibn abbas da ibn umar hadisin ibn mas'ud ga shi nan ga turuk nan ibn hajar da ya kawo su daga fathul bari a cikin wani al'amari ake yin istihara waɗansu sun ce ba a yin istihara kan wajibi a kamar yadda ba a yin istihara kan haram da makaruhi. saboda haka har ma mustahabbi ma suka ce ba a istihara saboda haka kaga istihara ta zama to kan abin da ke mubahi kenan to amma ibn hajar ya ce istihara tana shiga cikin wajibi da mustahabbi wanda aka ba mutum zaɓi da kuma abin da yake lokacinsa mai yalwa ne eh? kama aikin hajji eh aikin hajji eh ko aure hajji kamar mutum ka sami ikon hajji mm, kamar tunda shi hajji muwatsa ne an yalwata shi ba alalfawar ba ne za ka yi istihara a kan ka tafi hajji wannan shekarar ko karkaje eh za ka iya yi ba ka taba zuwa ba ba ba ka yi wajibi ba amma za ka iya yi ka samu halin eh نعم eh, wato shine shi ne dalilul falihin yake cewa a ah, yake cewa ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hajji fi hadha al'am yin hajji na a wannan shekara khairul li fi dini wa dunyaya to ta wannan fuskar kaga akwai wajibi wanda yake ba muhayyar ba shi wannan kaga babu zancen ka nemi ka nemi zabi tunda ai istikhara neman zabi ne to wajibi kun san akwai wajibi muhayyar akwai kuma wajibi mudayyak mm. wajibi mudayyak shine wanda yake bashi da wani zaɓi kamar sallah in lokacin da ya kusan fita mm. akwai kuma wanda yake al-mukhayyar akwai al-muwassa akai afwan akwai al-muwassa wal mudayyak sannan akwai al-mukhayyar al-mukhayyar shine wajibin da aka baka ba tare da ayyanawa ba kamar khisalul kaffara ba mutum ya rantsuwa yanzu kai rantsuwa ka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da su ko ka yi azumi uku za ka iya yin istihara hmm? na'am za eh, ka yi istihara a kan ɗaya to shi ne kamar shi kaga wajibi ne muhayyar babu laifi kai istihara akan cewa

ba a lalle yanzu yanzu ba a wannan shekara in yana da uzuri ai shi yake ta in yana da uzuri a in yana da uzuri kamar alal misali kamar alal misali hajjin ya zo kuma ga mahaifiya ba lafiya ya tafi ya kyale ta koko ya tsaya ya jinyarta ana kaddamar da wato saboda a kaddamar da haƙƙin eh, to ah, to wannan wannan amma dai kaga wannan din ai shine zai nuna kan cewa wannan majali ne na yin istikhara za ka yi istikhara tunda kowanne daga ciki wajibi ne kowanne daga ciki kuma musamman in kamar na jinya ne in akwai wani wanda yake zai dauke masa wanda zai wakilta <laughs> shi ne ai kaga ya ce abinda yake zamaninsa muwassa zamaninsa yana da yalwa bayan yanzu yanzu ba kamar hajji kaga ai a wato sahih malikiya sun rinjaye kamar shekul amin ya rinjaye da cewa hajji alalfawar ne don hujjar da suke kawowa wanda suke cewa ba alal ba bane alal bai ma'ana wato daga zarar ka samu iko to dole kai a wannan shekara bi halatta kai jinkiri ba wannan shine ra'ayin mali. a kuma daga cikin abubuwan da suke kawowa shine batun mutuwa din kamar yadda na Umar yake cewa wanda ya samu halin ya hajji bai yi ba to in ya so ma ya mutu ba yahudi ko ba nasari hmm. da irin waɗannan nusus ɗin da suka zo to a su imamu shafi'i suka ce a a alat tarahi akwai dama a yi jinkiri ko ka samu hali dalilin su suka ce an farlanta hajji a shekara ta tara ta hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hajji ba sai a shekara ta goma a shekara ta tara sai ya tura sayyidina Abubakar kaga ya jinkirta ai asali a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ai koyi da shi to maliki da hajji musa Musa sai suka ce a ai abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hajji ba a wannan shekarar ba wai don cewa hajji ba alal fawr bane saboda yana so a je a sanar da cewar kada wani mushriki ya sake hajji wannan bayan wannan shekarar kuma kada wani ya sake dawafi tsirara inda an ci maka, da ana yi kuma aka sanar da warwarewar alkawarin annar sallallahu alaihi wasallam dukan kabilun larabawa da basu ga musulunci ba aka saukar da bara'a bayan sai na abubakar ya tafi aka biyar da sayyidina ali da suratul bara'a suka ce to wannan su ne dalilin da yasa sa sallallahu alaihi wasallam bai hajja a wannan shekarar ba ba wai dan ba wajibi ne alal fawr ba saboda haka kaulin da yake cewa wajibi ne alal fawr yana da kalbi to ga a bisa wannan hajji ba zai shiga misali ba tunda za a bisa wannan kaulin na malikiya hajji lokacin sa ba muwassa bane ba yalwa gare shi ba sai dai idan ya zamanto ya ci karo da wani wajibin wanda yake a matsayinsa kamar yadda muka kawo misalin jinyar mahaifiya hmm. to a nan wajen kaga sai a tsaya za a iya yin istikhara a gani wanne ne ya fi alkhairi to nan wato jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana a sura ta alkur'ani wato bi ma'ana an sai da karatu akwai da mutum karatun sura ta alkur'ani ai ko a fada ka fada a fada ka baka aya ɗaya ka rike sannan a dora maka sannan a dora maka kamar da aka ruwaito abu musa al-ash'ari yana yi ma mutanen basra in an yi sallar asuba sai karanta musu ayoyi na alkur'ani suna karantawa bayan ka har iya da aka suka samu qira'atu to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kamar yadda ya koyar da tashahud ne da ibn mas'ud yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana tahiyya a tashahud a cikin sallah kamar yadda yake koya mana sura ta alqur'ani imana ya gaya musu aya aya suna bi hmm. ah. to wannan yace abin da yasa aka kamanta ibn abi jamra zan ga karanto mana daga sharhin ibnu hajar na wannan hadisi ibn abi jamra yake cewa wannan tashbihin wajen wato kiyaye haruffan da tartibin kalmomin da hana ƙari ko rage a kai da kuma yin darasi da kiyayewa wato su lafizan annab sallallahu alaihi wasallama addu'a suna da muhimmanci ba a so a canza su koda da abin da ma'anar su dalilin hadisin albara ibn azib wajen koya masa addu'ar bacci a ƙarshe amantu bi kitabikan ladi anzalta wa bi nabiyikan ladi arsalta da ya zo yana faɗa sai ce wa bi rasulikan ladi arsalta ya canza nabiyu da rasul kaga dai adin ma'ana ɗaya ne ko malaman hadisi sun ce in hadisi ya zo ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kai sai ka ce ƙala qala nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba komai riwaya ce bil ma'ana to amma wajen addu'a in ga lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kada ka musanya shi da abin da yake ko da ma'anarsa daya to shine ma'anar tashbihin cewa kamar yadda qur'ani baka ruwaito baka karanta alqur'ani da ma'ana kace qala Allah ta'ala fi ma ma'ana fi ma ma'anahu za ka haka haka ba za ka faɗa ba dole ka faɗi yadda yake to haka nan yake koya masa habbai istikhara bi ma'ana kamar yadda alkur'ani ba za ka musanya lafuzzansa ba to haka nan ma istikhara ba za ka musanya lafuzzanta ba sai ka ruwaito a haka illa abin da ya zama kan cewa an manta domin kamar wannan ai kaga ya zo da shakka daga rawin. eh ya zo da shakka kamar yadda za ka gani eh au ajilihi au qala ajilihi au ajilihi to a cikin wannan abtibi yace akwai ishara ya zuwa ga kula ta kula mai isa matuka da wannan addu'a da kuma wannan sallar domin ya sanya su suna bin farilla yace min zairil fariba hmm. to wannan wajen idan hamma a ahadukum a riwayar a to wannan nan ibn abi jamra wajen ba'anar Hamma din nan cewa abinda yake zuwa mu zuciya maratib ne martabar farko shine alham shine abu ya ɗarsu tun mallamma sannan ya zamanto ya karfafa a cikin zuciya tun al sannan shi ma dai ya ɗarsu summa niyya sannan niyya summa irada sannan irada summa azima sannan azima to na hudu na ukun farko ba a riko da su sai na ƙarshe to saboda haka idan hamma abinda ake nufi awwalu ma yarido alal qalb farkon idan abu ya zo mutum zuciya ya stafir to sai ne mai sai istikhara sai ya zama to da albarkar sallar da addu'ar sai zama to alheri ya zo masa sabanin idan al'amari ya riga ya tabbata a cikin zuciya azimar mutum ta yi karfi ya yanke akan cewa zai yi domin shi alhafir la ya abin da yake ɗarsuwa a zuci ya zo ne ya tafi hafihi ya zo ya tafi a baya tabbata amma wanda ya riga ya riga ya nufin yanke akan cewa zai aikata al'amari to shi kam wannan a ya riga ya gama yanke zuciyarsa ga abin da zai yi ya istihara sai dai dan albarka shi ya wuce har eh, dan a sallallahu alaihi san ba cewa a zama a dukun al'amurin ba da kuma ce idan nawa hadukun ba cewa idan hamma eh wannan a yanzu muna kan istihara ne to ala wannan raka'a biyu ala sabilin tambih bil adna ala al'a'la falau salla aksara min raka'atayn ajza'a to idan mutum ya sama da raka'a biyu fa wannan suka ce wannan tambihi ne da mafi kaskanci akan mafi yawa in kai raka'a biyu kai istikhara in babu aula kai sama da biyu hmm. ko to na'am na'am a'a wannan za mu zo ta za mu zo matsalar sai mun gama ku tuna mun ko da na manta to idan mutum ya yi idan mutum ya yi a ya yi wuturi fa zai iya yin sallar istihara bayan ya yi wuturi na'am sai min gairil farida aka ce amma ba raka ta yin bace raka ɗaya ce eh? saboda haka ba zai istihara bayan wuturi ba tun da ita ba raka a biyu bace to amma kamar sallar in aka ce raka a biyu da aka ce babu a kai, bi ma'ana mafi karanci kenan za ta iya yin sama da haka to kaga kenan idan mutum kamar yana yin raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama ko sannan in ya gama raka'o'insa in ya gama raka'o'insa kamar alal misali zai yi ne kafin sallar azhar da ake raka'a hudu raka'a biyu ai sallama sai sallar istikharar a bayan raka'a biyun karshe kaga ya zamanto yayi raka'a hudu kenan to idan raka'a hudu ce wadda ba a sallama fa kamar sallar da ake bayan zawal wanda ba a sallama sai a raka sai a zaman karshe ko kamar salatu tasbih wanda ba a sallama sai a zaman karshe raka a hudu ce za a yi istikhara a wannan eh eh to imamu nawawi yace yana ganin zai iya wadatarwa hmm? amma kuma aka tsaya aka duba yanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ita kamar sura ta alqur'ani ya nuna yadda take a haka din nan a tsaya a haka <laughs> ko wala yuzu ka saba mu nawawi <laughs> eh gaskiya kam a tsaya akan raka'a hudu din nan hmm. yace min ghairi al-fariida wannan an to an toga sallar asuba ba za ka yi sallar asuba ka istikhara ba to kagan aka ce tambihi ne da mafi karanci akan mafi yawa kaga za wani zai iya cewa a'a in an yi abin da yake suraka a biyu min babu aula a yi a sallar farilla to amma annab sallallahu alaihi wasallam yayi nasi ce min ghairil farida ba farilla ba Sau haka ba za a yi ta a sallar asuba ba E za ta iya yi فيعترض ya tarizu anir wannan kuma yace wa ma ya ta'allaq fa yuhtaraz ar rakiba karakatay al-fajr masalan Imam an-Nawawi yace a cikin al-azkar yace da mutum zai yi addu'a da addu'ar istikhara bayan sallar ratiba ta azhar misali ko ba ita ba daga cikin nafilfili waɗanda suke rakibai da ma wanda suke mutlaka ba wanda aka kayyade su ba ko dai ya tsaya a garka a biyu din ko yayi sama da haka yace ajza'a to sahabi da yace wa fihi nazar amma akwai tsokaci a wannan magana ta sa domin za a iya cewa idan mutum ya yi niyyar cewa da wannan sallar da zai yi da aininta da ya yi ta rati ba kuma sallar istikhara tare to wannan ta yi saɓanin in bai yi niyya ba Hmm? to kunga nan shine yanda ibada daya ake mata niyya biyu ake mata niyya biyu idan kawai kai raka'atayil fajr sai kana gama raka'atayil fajr sai kace a aiko ina da istihara da zan yi sai kai yayi eh ba kai ba ba niyyar ba niyyar sallar istikhara ba niyyar sallar istikhara sabanin kamar tahiyatul masjid kamar ka zo masallaci sai kai rak'atayn fajr sai ka ce ah to ai ban yi niyyar tahiyatul masjid ba sai ka tashi kai tahiyatul masjid eh wannan ta wadatar sai zama maqsudi kar ka zauna sai kai sallah kowace sallah ce kuwa to inda ta sha bamban da salatul istikhara ce na'am na'am eh aniya guda ba to ai ga maka ita tahiyatul masjid din sai ta zama daban da wannan hudun na la'asar ai na la'asar din sun wadatar tunda maqsudin tahiyatul masjid ya zamanto wajen da ka shiga cikin masallaci ka shagaltar da shi da wannan ibadar ta sallah kowace sallah ce ko sallar farilla ce yanzu in ka zo kana shigowa ka tarar an tada kama za a yi sallar farilla sai ka ce bayan an yi sallah barka tashi karama ta hiyatul masjid dan ba ta hiyatul masjid ba eh a'a ni sai ka an sabunta a bayan yawa to shi kenan to in haka ne k'a gaba ce ka ware ta daban ba ta sallar la'asar na'am ma. na'am na yi zai iya yi bal a wajen malaman da suka ce ana sallar dawatul asbab a lokutan hani kowannan ne mutum zai iya yi saboda wata bukatar za ta taso maka ba za ka jira har lokacin da ake nafila ba kamar bukatar ta taso maka bayan sallar la'asar eh? na? a ah, ba haka ne wannan ajin din ba ba haka yake nufi ba wannan ai a cikin addu'a ne a cikin addu'a ne ana nufin kama alal misali an zo a a an zo an kawo maka cewa ana son jawabi daga wajenka wata baiwar Allah ta ce in ba kai ba sai rijiya ka yadda ko baka yadda ba kuma yanzu ake so ka bada bayani kuma an zo maka bayan sallar asar ko ba a nafila za ka ce musu da Allah ku je ku dawo bayan sallar magariba sai an yi na fila sannan na yi to kuma ka ga al'amari muhimmi kamar wannan ba za ka yi istikhara ba na'am wannan ka kyale wannan ka kyale za mu zo shi za mu zo shi yaya niya biyu eh ana iyawa wato dukkan ibada akwai ibada da take shiga cikin juna ana iya hada musu niyya kamar ita sallar istikhara za ka iya hada niyya ka ce wannan kamar ka shiga masallaci to waɗansu waɗansu malam sa'id waɗansu sai su ce hanyar a sai ka shiga masallaci ka za ka yi tahiyyatul masjid a wajen wanda suke cewa ko lokacin hani ne sai ka yi tahiyyatul masjid sai ka gwama da niyyar istikhara ko ko ba sai ka shiga masallaci ba ko ina kake tunda sallah ce mai sababi mai dalili sai ka yi ta ko da lokacin hani ko da lokacin hani ka zama to kamar sallar tsawafi da ta tsawa ko kuma sallar tahiyatul masjid wajen wanda suke ganin ana yin su ko da a lokacin hani ne kamar yadda yake mazhabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal to in bukatar ta taso wanda ba za ta iya jinkiri ba sai ka yi ta koda a lokacin da ba a yin nafila din eh? a'a salatul istikhara haka aka kira ta ne eh, salatul istikhara na'am eh salatul istikhara ce da du'a wato kawai da an kira ta al-istikhara babul istikhara na'am sallah ce da addu'a ita sallar ita sallar ayan keɓance ta da istikhara tawassuli ake da sallar domin a samu biyan bukatar addu'a za mu zo to a wannan idan yanzu nan akwai matsala na haka suke faɗa sabbin salatul istikhara wal muradu bi salatul istikhara an taqa'u ad-du'a aqibaha aw fiha ويبعد الإجزاء لمن أراد له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر wato idan bayan kayi sallar sai ka tuno cewa fa akwai al'amari muhimmi da kake so ka yi istikhara za ka yi cewa wannan sallar da ka ta tsaya a matsayin sallar istikhara ba niyya ba niyya idan al'amarin ya faɗo maka bayan kayi sallah raka a biyu sai ka tuna akwai fa istihara da za ka yi to sai ka tashi kai wata raka a biyu ta istihara sannan ka yi addu'a imamun nawawi eh, wannan sallar kamar yadda aka ce a cikin hadisin ba ta farilla ba imamun nawawi ya ba da fa'idan cewa zai karanta suratul kafirun ركعه فرقو بسوره الاخلاص ركعه تجي imam al-iraqi al-hafiz al-iraqi malamin ibn hajar yace lam aqif ala dalili zalika ban ga ban ga wani dalili a hannun ba la'allahu allahu ma bi rak'atay al-fajr wa rak'atay ba'da al-maghrib la yayi ilhaqin su da rak'atay al-fajr kun san ana karanta kulya a raka'a farko da qul huwallahu a raka'a da kuma nafilar raka'a biyu ta bayan sallar magarba ita ma haka ake yin ka da kulya a raka'a farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kuma suna da munasaba da halin saboda islasi da tauhidi kuma mai yin istihara yana bukatar wannan to shi al'iraki ya kara da cewa yana da kyau mutum ya kara da wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar ya karanta wannan ayar a raka da kuma faɗin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim yace wal akmalu an yaqra'u fi kulli minhum as-sura wal ayatu al-ulayayn fi al-ula wal ukhrayayn fi thaniya ah, wato a farko sai mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahsa a ta biyu ya karanta qul huwallahu ahad da wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu wannan ittisali ne na malamai da karanta ba a kayyade ba Ko kowanne kai yayi amma raka'a biyu da quliya da qul Allahu ahad banda raka'atayn fajr da nafilan maghrib a wani waje kuma ta zo karanta wayannan surorin a raka'a a nafila yauwa sallar dawafi sallar dawafi sau da aka akwai munasabar karanta su a sallar a raka a biyu na nafila da haka zai yi kyau din mutum in zai istikhara ya karanta su mm, ya karanta su amma kamar idan sallar dare ne yake yi mm, yana wurdinsa a cikin nafilar dare to ba sai ya karanta waɗannan surori ɗin ba zai iya in yana ya yi niyyar cewa daga cikin sallolin wurdinsa na raka na sallar dare zai yi istihara a ɗaya daga cikin rakao'i biyu to ba sai ya karanta waɗannan ba surar da ya karanta ta wadatar hmm. na'am to a sai addu'ar sai aka ce sun ya ƙul ya ce wannan a zahir cewar addu'ar ana yin ta ne bayan sallah bayan sallama tun da cewa ya faliyar ka a raka a ta yin sun min gairin farida sun mali ya ƙul thumma litarafi sannan to kaga bayan gama sallar ke amma inda a cikin sallar ne za a ce falyaqul sannan ya fice hmm. to tare da cewar addu'ar da aka fi so a yi wuraren addu'a a cikin sallah shine sujuda da tashahud to amma a nan menene hikimar a ce sai an yi sallama me yasa ba za a yi ba a cikin tashahud kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu in mutum ya gama tashahud ya salaki ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi kuma addu'a yayi na'am a ah, to ka gani an fi samun nutsuwa a cikin sallah na'am ita ne hikimar a san saboda tawassul saboda tawassul da sallar kai sallar ka gama kamar shimfiɗa kamar tsani ne na samun amsawar addu'arka ka akwai hikima na a yi addu'ar bayan sallama kuma wannan asali ne da zai nuna kan cewar addu'o'i da aka ce a yi bayan sallah ana nufin bayan sallama na'am bayan shi an ce sun kun ga yadda yanzu magana a da ake ke na mana runa a saboda mai zai maimaita sai ya bida a yi ya addu'a har biyu a ba ba shi zaɓi ba ya aina aka ba shi zaɓi mana runa a cewa aka yi ita addu'a a cikin sallah inda aka ake wuraren da ake kaunar karbarta shine a cikin tashahud a cikin sujada da ko bayan an gama tashahud to in haka ne to sallar istiharar ma ta zama haka to amma ba ta zama haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an yi sallar thumma liyaqul sannan ya fada kaga zahiri cewa sai an yi sallar to shi muke ce meye hikimar haka a gani? ai ba zabi aka bashi ba ya ko a cikin sallah ko a wajen sallah zahirin hadisin shine bayan ya yi sallama zai to shine daga cikin yan uwa aka ce da wannan hikimar shine tawassuli da wannan sallar domin samun biyan bukata sai mana ai yana daga cikin adab na addu'a yana daga cikin adab na addu'a rashin fada dan ba fada ba a nan bai nuna kan cewa ba a yi ba tunda an riga ya riga ya tabbata cewa daga cikin ladubba na addu'a daga hannu bal mutawatir ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu abu musal ashari da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ne batan wansa addu'a alwalai ya daga hannu sai masa addu'a kawai fa yayi ma dan uwansa addu'a amma ya alwalai ya daga hannunsa to balantana kuma kai sallah kana son kai istikhara

akwai akwai wani da kai dala zai za su yi cewa a kuma ya ne gidan mutuwa misali a ana yi san da wannan da aka masa addu'a ce kuma ya ce addu'a eh za ta yi eh eh kwarai haka haka ya zo shi haka ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan uwansa addu'a kaga bai kawai cewa Allahumma gfir li akhihi ba li akhi abi musa ba hmm. sai ya alwala sannan ya daga hannu ya masa addu'a bayan ya yi sai ce da nima ya rasulallah ya ce wali akhihi faghfir dan uwansa ma ka gafarta masa <laughs> ya nan cikin bukhari na liman za mu zo wannan zai san mi hajjata hudun wannan za mu zo to <laughs> uh, sannan ya faɗi ga addu'ar Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wannan kamar yadda muka fassara wa astaghfiruka bi to kun ga a cikin wannan akwai tawassuli da sifofin Allah sifofi guda biyu ilmin Allah da kudurarsa da kuma a abin nan asana yabo a gare shi fa ta taqdiru kana da iko ba ni da iko wa ta'lamu wa la a'lamu da kuma wa anta allamul ghaib to kun ga wannan duk sana'i ne yabo ne da Allah Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr to wajen wannan wata riwayar sai ta ce a wata riwayar in kunna alamu an na al Amur, cewa a nan ne mutum zai faɗi hajarsa kamar yadda ya zo a cikin al'adabul mufrad kuma a cikin bukhari ma ina ganin da mu duba yadda wannan riwayar ta zo a cikin bukhari don saboda bukhari ya ambaci hadisin istihara a wurare uku to a waje na farko babu ma ja a fi tatsawai masna masna a cikin kitabu sala Shi shine wa yusammi hajjatu kamar yadda take wannan riwayar anan sai kuma babu du'a'i inda istihara a cikin babu du'a'i inda istihara sai ce shi ma haka yace wa yusammi hajjatahu haka yace ana sai kuma wuri na uku inda an bace shi a cikin kitabul a cikin kitabul tauhid آه، باب قول الله تعالى قل هو القادر لي استشهاده فإنك تقدر يوى كاغني فيتي فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه أننذي فليش خيرا لي في دين خيرا لي في آجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وآجل عمري فاغذره لي ويسره لي توبا وإن كنت تعلم أنه to a ranar biyun wajen sharrin ba sai ya faɗi sai annahu sai kamar yadda shi can ana jin a sunan abi dawud ne ana na sharrin shi ma yace shi ma ka faɗa an fahimta saboda haka akwai wurare biyu sabanin masu riwaya yaushe za ka faɗi bukatar taka a wannan riwaya ta kitabun tauhid a cikin sahihul bukhari yayin da za ka faɗa allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr to sai ka faɗe shi sai ka faɗa al'amarin hmm. ka ce zawaji bi fulana da <laughs> eh, eh. abin da samari suke so kai ka kawo wani batun tafiya <laughs> hmm. sai ka faɗa eh, mun yi hawa ɗaya to to bari to eh to gaskiya ne bari mu karanta tashi to kun ga ta farko kenan wanda kaga wanda ya iya larabci wannan zai ci masa yayi a ciki sai ka faɗa ta fuska ta biyu sai ka gama addu'ar gaba in kunta alamu anna hadha al-amr khairun li fi dini wa duniya wa ma'ashi an ka faɗe shi a ƙarshe kuma rabbini bihi sai ka ce sai ka faɗi buƙatar taka ka ce ya Allah a tafiya ta zuwa wuri kaza ko Allah buƙata ta zuwa waje kaza za ka iya faɗa da Hausa Eh, in ba kai larabci ba tun da ake tun mai yusanni hajjatahu ya faɗi bukatarsa ya faɗi addu'arsa na eh, bukatarsa babu du'a ibi kasratul walad ni ina mamaki alaikum salam ah.

Allah ya san wanda ake nufi amma ka faɗa shi Allah bai san abin da kake nufi ba a zuciyarka amma ka ce ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yusanni hajatahu ya faɗi bukatar sai Allah ya sani amma aka ce ka faɗa to rakan ka tashi ka faɗa an ka tashi faɗa ka faɗe ta da sunanta da sunan mahaifinta kamar da ranar kiyama haka ake kiran mutane Allah ya san kowa amma kowa haka za a tashi da sunansa da sunan mahaifinsa a wani unguwa eh to to to sai aka ce waktun to idan mutum ya yi wannan ya yi sallar istihara mutum ya yi wannan ya yi sallar istihara to zai iya yin a kafaratul majalis in ya gama tunda an ce wani yana daga cikin adab na addu'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kafaratul majlis kamar khatam idan mutum yayi za a yi hatimi haka an aka yi hatimi kamar in aka yi wasiƙa ne za a za ka tura to shi ma kayi an yi hatimi Eh, sai wajen Allah jalla wa'ala na'am <laughs> yawwa <laughs> na'am eh, saboda adab ne na addu'a eh, na'am liman dukkan al'amari dukkan al'amari muhimmi dai a to ai hanyar da mutum zai nema hanyar neman kudin za a yi istihara za a yi istihara to shi ne to idan mutum ya yi wannan ya gama na. kamar yana eh. da mutum ya fara yana da kyau fara da kamar talatin amma ai ya yi sallah ya yi sallah tun da ya yi sallah ba a ce akwai salatin annab sallah alaihi sallam hmm? sai kawai ya yi sai kawai ya karanta addu'ar sun mali ya kun haka annab sallah alaihi sallam to malamai sun yi saɓani mai yin istihara bayan ya yi istihara mai zai yi faƙala bin abdussalam ya falu matafaf abin da ya yi ittifaki sai ya yi abinda ya yi ittifaki ya tabbata ya zama to shi ne Allah ya datar da a yi sai ka je kai a ba wai ya ji a zuciyarsa ba ba wai ya ji a zuciyarsa ba abinda ya tabbata kawai abinda ya tabbata shi ne kawai zai aikata wato ma'ana ita istihara a bisa wannan ma'ana ita istihara shiga abu ne da kyautata zato ga Allah cewa idan ya tabbata wannan abin shine zaɓin Allah so da ka ko da ba ka so ba za ka muna da zato ga Allah ba ka san wannan al'amarin zaɓin Allah ne da shi ne ba wannan ma'ana Da eh. su mafarki eh ko su mafarki ko ana ce musu if'al ko kuma a ce la fa'al, ko kuma su mafarki su garuwa to alheri ne in ji ga wuta to karkai duk wannan ba shi da asali ويستدل له بقوله في باب طرق حديث ابن مسعود sun ma ya azim hadithi ibn mas'ud na istikhara ya azim sannan ya azama kaga alhammu ake yi to sannan in kai istikhara to sai kai azama abinda za ka yi din wa awwalul wa awwalul hadith idza arada ahadukum amran falyaqul وقال النووي في الأذكار يفعل بعد الاستراحة بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره abin da zuciyarsa ta yalwatu gare shi ya ji zuciyarsa ta nutsu da shi to ya je ya yi shi wai su zallu lahu bi hadithi anas hadisin anas inda ibn sunni idan hamamta bi amrin fastakhir rabbaka sab'an thumma anzur ila alladhi yasbiqu fi qalbi kai istikhara sau bakwai sannan ka duba abinda zai riga zuwa a zuciyarka fa innal khaira fihi wa hada law sabata lakana huwa almu'tamad lakin sanaduhu wahin jiddan kar ma ku tuna shi hadisin a aje shi kar ma ku tuna shi dan kar ku dauka kan cewa yana da wani ne tsananin rauni ne hadisin wal mu'tamad annahu la yaf'alu ma yansharihu bihi sadruhu mimma kana lahu fihi hawan qawiyyun qabla al-istikhara abin da yake aka dogara da shi kada mutum ya yi abin da zuciyarsa ta riga ta mutsu da shi wanda ya san kafin istihara yana da wani karkatar san zuciya akan wannan abin mai karfi kafin istihara وإلى ishara الإشارة بقوله fi آخر حديث أبي sa'id wala حول wala قوة illa billah hmm. to sai matsala ta ƙarshe shi ta istihara sau nawa ake yi ita istihara babinta babin addu'a ne saboda haka babu laifi ka yi sau ɗaya sau biyu sau uku ya zo a cikin kitabun rihla na al-khatib al-baghdadi shi sayyidina umar yayi tunanin ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce kamar yadda aka tattara al alkur'ani sai ya ɗauki wata ɗaya yana istihara akan haka bayan nan sai ya ƙi ya ce ya ga waɗansu mutane sun rubuta takardu ba littafin Allah ba suka mai da hankali a kansu suka manta da littafin Allah saboda kada a bar alkur'ani a kama abubuwan da aka rubuta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki rubutawa amma haga jikansa Umar ibn Abdul Aziz shi sai yayi eh. na'am an samu dama a shahid anan yace yayi wata ɗaya yana istihara saboda haka za ka iya daukan lokaci mai tsauka na istihara tunda babin sa babin addu'a ne babin babin addu'a ne ko yaushe kai ta yi kai ta yi za kuma kai sau daya ma za ka yi sau daya hmm. akwai wata ran mu yan kadan muna karatu wajen wajen malamin mu ba zan faɗi sunansa ba a madina muna jin daɗin karatun nan bidayatul mujtahid <laughs> to ko menene malam ya gani wannan mun je ne kawai a ya hau sama ya sauko ke ce wannan karatu da zai yi ba gara mu tsaya da shi shi ne da muke tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke kusa da shi cikin almajirai abokina sai ce ai sheikh hawaye istihara da ya gaya tsayar da karatun <laughs> Allah sarki sun ji ciwon wannan wannan istihara da <laughs> ka aidan ban taba jin daɗin karatun saboda ya karanta bidayatul mujtahid wajen babansa sau biyu ya sauki hmm, wallahi ta alhamdulillah ala kulli hal ba daga baya sai alwa'ili muka samu amma yana nan dare na'am aw qala na'am wato a ɗayan biyu ne a wajen da yake cewa fa in kunta anna hadha amr dini wa fi dini wa ma'ashi wa fi dini wa ma'ashi wa a cikin sunan abi daud hadda fi dini wa wa ma'ashi wa amri abubuwa hudu a cikin sunan abi ba laifi ka kara tun da biyar da ne kari ne a cikin addu'a ko ka faɗi wannan ko kuma ka ce Allahumma inna an na hadha al a hairun ne fi ajili amri wa ajilihi ajili amri wa ajilihi amma ka hada su su biyu ko ka faɗi wannan ko ka faɗi wannan inda shakka ne daga mai rami shi ne kowanne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faɗa ko ka wannan kama da yake yana koya musu kamar suwa ta alkur'ani din ne wani abin da ka faɗa shi ne abin da suka ce din sauran malamai cewa zai iya faɗan wannan mutum zai iya faɗan wannan akan cewa dukkanin su sun tabbata na'am wani mm. baya a san ta malam yusuf wani baya ma wani istihara duk inda ka ji an ce duk inda ka ji an ce wani zai maka istihara da zai maka duba ne zai maka duba ne duk inda ka ji an ce a je a yi istihara to a je a yi duba kenan hmm. hmm. eh, tsibbu ne kaga ai kun ga gashi dai mun karanta annab sallallahu alaihi wasallam yake koyar musu ɗaiɗai kun su kowa ya je ba ce wani ya ma wani ba amma za ka iya ka san mutum yana istihara akan abu za ka yi masa addu'a ka ce Allah ka amsa masa addu'a ta istikhararsa eh addu'a ce eh bi zahar ghaib bi addu'ar dan uwa ga dan uwansa alhali bai sani ba in ka ja ba saboda in kasancewar wani ya zo ya ce maka wallahi ina ta istihara akan sha'anin auren nan har yanzu na rasa me zan ce na yi ne ko kan na yi na karba ko kan na karba babu laifi sai ka rinƙe masa addu'a Allah ittiharar da dan uwana wani yake yi akan sha'anin aurensa Allah ka sa Allah ka masa zabi Allah ka zaɓin masa kaga za ka iya faɗan wannan na'am ah za ka masa da sifar istikharar ba eh, wato kace Allahumma in kunta sallama anna hadha al-amr khairun lahu fi dinihi wa dunyahu fa'dhurhu lahu wa yassirhu lahu hmm. in aka yi haka an fitar da ita daga babinta eh ta mutum ne makansa ce amma wai abin da yake ba za ka iya ma wani da nafsin siga amma da sigar kan cewa shi khairul lahu fi dinihi wa dunyahu fa qadruhu lahu wa yassirhu lahu da kaddara masa kaga an ka aika ka fitar da shi ai ka fitar da shi daga babinsa an canza lafazin addu'a an canza lafazin sai dai kai kamar yadda kace kamar da yadda ne a a a nake faɗa cewar zaka iya yi kai ma wani a aikace Allah ka amsa addu'a sa da yake ta istihara na musu ba kuma abin ya zama da abu ne wanda ma'amala harka ce wanda ta kai da wani eh za ka iya mutum ne zai iya musu istihara a kan kuna ne eh eh kai ma ai ai ba dai abu ne wanda za ka yi ba eh mm. Oh, wai sai ya ce zan mana istikhara eh o oh, kamar kasuwanci eh eh wato kai kai eh, a maimakon ku a maimakon ku tunda da kai a ciki ai shikenan hmm. na'am eh. hmm. na'am kun ga a cikin wannan alaikum salam bari mun ga a ciki ku duba ku gani alkhairin da ke ciki haka ce in alheri ne fagdurhuli ka kaddara shi tunda ba abin zai tabbata sai abin da Allah ya kaddara wa yassirhu kuma kamar yadda shi mai sauki ko Allah ya kaddara in bai sauƙaƙe shi ba sai ka sha wahala to ka yassare shi sun barik li fihi sannan ka samun albarka a ciki inda Allah ya kaddaro kuma ya yassare ta yi din haka din ya tabbata amma kuma abin ya zamanto babu albarka kun ga muhimmancin albarka a cikin al'amura to kuma in sharri ne yace fasrifni ku. ka kawar da fasrifu ko a wata a wata abin nan a cikin fasrifu anni wasrifni anhu haka yake a cikin bukhari sai kuma ya zo da ɗaya sigar fasrifu anni wasrifni anhu da kuma eh, fasrifni anhu eh, fasrifu anni ka kawar da shi daga gare ni wato kaga ka kawar da shi daga gare ne zama to ba ma na ma tunaninsa hmm? ko kuma kawai a ce sai kawai ka ji an ce an ɗora mata aure Wasu <laughs> an eh. wasrifni anhu ka kawar da ni da gare sai ka ji kawai kawai kan cewa sai kawai kana cikin haka sai ka ji wata ta faɗo ka manta da waccan suna ta bada misalin aure saboda samari <laughs> fasrifni anhu fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li alkhaira haythu kana ka kaddara mun alheri duk inda yake duk inda yake ka kaddara mun dan ka san cewa taskar Allah ne yawa ce thumma rabbini bihi amma kaddara maka alkhair to sai mu karba dai ya za a yi a sai aka ce sannan ka yarda da ni alhamdulillah ai gashi da na kulla farena a cikin wannan al'amari yanzu jibi yanda Allah ya zo ya kawo min wannan shine to kaga wannan Allah ne kadai yake da ikon yin wannan thumma rabbini bihi sannan ka yarda da ni na'am na'am wannan wani za su yi kamar da za su yi da za su yi da Eh, ba da ba ba a eh to wannan gaskiya yana daga cikin wannan Allah ya sa dai ba ba na abin nan kun san akwai waɗansu sallolin istikhara da suka zo a cikin littafin tsubu irin su shajaratun nurin zakiya din nan afuwar ba sai da rutun nurin zakiya ba sai wannan ta malaman malikiya ce ya suna akwai wannan littafin na yan duba ba nuru lake ba shi ba eh na manta sunansa eh su faɗa abubuwa waɗanda suke ba su da asali cewa in za ka yi to irin waɗannan in irin wannan istiharar ne a ai iya abinda dai za ka yi ma wani wanda yake na istihara ne ka yi ka gaya masa shi ya sallar istihara yanzu kai kuma sai ka yi masa gudumawa don cewa addu'a da yake ta istihara Allah ka karɓa masa Allah ka yi masa zaɓi Mm.

ya gaya maka ba zai addu'a ba eh sai ya sa yi shi ma dai ayin addu'a ce ko ayin addu'a ce ba ya nema ba shi ma aiki ne ba haka sabai suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ba eh irin mutane yi kuma ya biya shi ana biya don a addu'a? in ka ce ya biya shi jinga kenan to kaga wannan addu'a ta rushe dumbu kenan wannan ta rushe amma addu'a dan uwa ka ce maka addu'a hmm? sannan ka bashi sadaka sadaka ce wannan ba don zai maka addu'ar ba kai tawassuli da sadakar da kake bashi da kuma addu'ar da zai yi kanka samu biyan bukatar ka a yaki ne naka sa'ayi ne wa laysa lil insani illa ma sa'a kai sa'ayi tambayarsa da kace maka addu'a sa'ayi ne wani ɗaya daga cikin taimaka ma yan uwa man ba an yanfa akahu falyaf'al akan ruqiya ta addu'a wanda zai iya taimakon dan uwansa ya taimaka masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum salam da munasabar wannan ta wa'annan kan ita ne wasu Allah masa mm. idan mutum ya babu da aiki da yake mutu da wani kamar yadda abincin da ya ta samu to kaga akwai ɗaya wanda yake na masa na kusurin na aiki a cikin da ya zo kusurin ya wuce na cikin da wani zuwa wani baya yi wani aiki ko mutum yi wa wani talaka ya za a haɗa da shi da wanda wanda ana a ya gansa yana da zai kayan da kayan wanda ana wa kake ba har ce wani ɗan kuma da koya wannan kan yi ke mata a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a ya tabbatar wannan ma dalili ne akan cewa in kai ma dan uwanka sadaka ko da ba dan uwanka bane na jini sadaka za ta kai gare shi me yasa muke sallar me yasa muke sallar gawa ba do tana kaiwa gare shi ba bayan ko ba baka san ma wa ake ma ba to kamar yadda addu'a za ta kai gare shi haka sadaka ma wanda suka ce wai sai dan mutum shine kawai zai mamamaci sadaka wannan hajjar ruwa sai babu su da kuma suna kafa hujja da wa an laisa lil insani illa ma sa'a wanda yake wannan wannan am ne uri da al khas ami ne amma ana nufin kan cewar a kowa shine zai dauki nauyin kansa amma wannan bai nuna kan cewa akwai ayyuka wanda yake wanda yake mutum zai amfana da shi ba nasa ba kamar addu'a kamar sadaka na'am Eh, wannan kuskure wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan fatawar daga cikin ma abin da yake nuna kuskuren ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya ga duk wanda bai layya ba daga al'ummar sa layya kuma sadaka ce kun haga akwai rayayyu akwai matattu hmm, saboda haka yayi ma yan al'ummar sa sadaka bayan ba babu dangantakar jini tsakanin su alaikum salam na'am kuma da yake a larabci ba haka yana son kuma ya fuska tara na yanzu ya ce yana son ya fuska tara kuma ga su kai kafin lokacin da za ka samu ka koya mai aiki ne za ka iya gaya masa yanzu yi sai ya faɗa da hausa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr hmm. wannan aikin da nake nema hmm, shi ne a wajen sallah ma eh, a wajen sallah ne kuma haka ne ko a cikin sallah ne ma za ka yi addu'a da hausa urwata bin zubair a cikin sallah yana roƙon Allah ya bashi gishirin gidansa a cikin alkur'ani da sunna wannan addu'a take sigar ta hmm? yi kamar da ka faɗa da hausa ne Allah ka ba ni gishiri yau a gidana wato wato dan karanti muhimmancin gishirin a wajensu tunda har zai kai mutum yana roƙon Allah ya bashi gishiri a cikin sallah muhimmancin gishirin kasan talaucin da ake ciki na'am eh. biyu biyu Oh, o hudu na ce? Eh? اه a ah, biyu biyu cewa ne mafi inganci mu da a tsaya a kan biyu din shine ya zo a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai daga cikin yan uwa wanda za a yi musu promotion a wajen aiki na roƙon Allah ya bashi nasara akwai ma daga cikin yan uwa wanda yake da A fil a wajen aikinsa muna roƙon Allah ya sa ya samu nasara a fil din nasa akwai yan uwa masu tafiya Allah ya kasance tare da su marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu da sanya ta ta zamanto hujja ce a gare mu da kuma faraga ya zuwa ga samun da'ar ya zuwa ga da'ar Allah Allah muna roƙon ka ka saukar mana da arziki da wadata ka yaye tsananin da wannan al'umma ta mu take ciki Allah ka saukar mana da da sauki daga gare ka akan hawa farashin kaya kaya na masurufi ya rabbal alamin Allah ka bamu mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana da fitinu a cikin wannan rayuwa tamu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin